This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na yammacin yau Asabar 31 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga sarfi da kanin labarai. Hukumomi a Najeriya sun ce an shafa makonni ana ambaliyar ruwa ta kashe mutane kusan 200 a faɗin ƙasar. wani farmakin haɗin gwiwa da dakarun amurka da iraki suka kai ya kashe 'yan kungiyar isis goma sha biyar a yammacin iraki haka kuma za ji cewa yau asabar rundunar sojin isra'ila ta ce ta kashe wasu falastina biyu cikin dare lokacin da suke shirin kai har-haren bamamai a yammacin gaba kogin jordan da ta mamaye kanun labaran kenan a bangaren rahotannin muna tafi da rahoto kan ziyarar da babban hafsan hafsoshin najeriya ya kai wa takwaransa na jamhuriyar niger dangantakar ta wuce yadda ake tunani najeriya da nijar yanzu suna cikin matsalar wato 'yan ta'adda wanda kuma suna da karfi kuma suna wato girgiza su har ila yau a dangane da wannan batu na ziyara da shugaban sojan najeriya christopher musa ya kai nijar mun ji ta bakin wani mai sharhi a kasar san ƙasar najeriya da ƙasar nijar ana iya a ce ɗan juma ne da ɗan juma'i. sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe kamar kowace rana asibiti yamma muna tafe da shirin a dawo lafiya tare da baba yakubu makeri to amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya hukumomi a najeriya sun ce an shafa makonni ana ambaliyar ruwa ta kashe mutane kusan 200 a faɗin ƙasar. Hukumar kula da bala'o'i ta Najeriya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar ranar Juma'a cewa ambaliyar ruwan ta kuma lalata gonaki hekta dubu ɗari da bakwai. Lamarin da ke ƙara yin barazana ga samar da abinci musamman a yankin Arewa mai fama da bala'in. Najeriya na samun ambaliyar ruwa a kowace shekara saboda rashin bin ka'idojin muhalli da kuma rashin isassun kayayyakin more rayuwa. hukumomin kasar sun yi gargadin cewa ambaliyar na iya yin muni cikin makonni masu zuwa tare da ba da umarnin kwashe mutane cikin gaggawa a wasu wurare da dama wani farmakin haɗin gwiwa dakarun amurka da iraki suka kai ya kashe 'yan ƙungiyar isis sha biyar a yammacin iraki yayin da sojin amurka bakwai suka samu raunuka a yayin farmakin in ji babban kwamandan amurka centcom a jiya juma'a An kai harin ne da safiyar ranar Alhamis wanda ya sanadin mutuwar 'yan ta'addar ISIS sha biyar ba tare da wata alama da aka samu ta asara fararen hula ba, in ji Setcam a dandalin sada zumunta na X. Ta ce 'yan kungiyar ISIS na da makamai da yawa da gurnati da kuma nakiyoyin kunar bakin wake, kuma sojojin Iraki na ci gaba da karbe wuraren da aka kai farmakin, tare da bayyana cewa an kai harin ne a yammacin Iraki. wani jami'in tsaro ya ce sojojin amurka biyar ne suka jikkata yayin farmakin yayin da wasu biyu suka harka jikkata an kwashe ɗaya daga cikin waɗanda suka jikkata domin yi musu magani kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan da suka samu rauni ya bayyana jami'in ya ce dukkaninsu bakwai suna cikin kwanciyar hankali yau asabar na sojin isra'ila ta ce an kashe wasu falastina biyu cikin dare a lokacin da suke shirin kai hare-haren mamai a yammacin gaɓar kogin jordan ta mamaye inda wani farmakin da Isra'ila ta kai ya shiga kwana na hudu. Ƙungiyar Hamas ta Falasɗinu wacce harin da ba a taɓa ganin irin sa ranar bakwai ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila ya haddasa yakin Gaza ta fita da wata sanarwa inda ta yaba da harin da aka kai a kudancin gabar kogin Jordan. Inda ta ce ya zo ne a wani lokaci mai muhimmanci da sojojin Isra'ila suka matsa lamba tare da kai farmaki a arewacin yankin. Kawancen Hamas da kungiyar jihadin Islama ta Falastinu wadda ke da karfi a arewacin gaba kogin Jordan ta kuma ce tana ta taya murna ga waɗanda suka kai harin da ta kira harin haɗin gwiwa. Sojojin Isra'ila sun bayyana fashewar wata mota a gidan mai da ke yankin Gush Idon a matsayin yunkurin tayar da mamai da wani ɗan ta'adda a cikin mota wanda daga baya ya mutu. An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kama birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Inda biyo bayan ziyarar da babban hafsan hafsoshin Najeriya ya kai wa takwaransa na jamhuriyar Nijar. Biyo bayan su kurkucewar alaka tsakanin ƙasashen biyu da juyin mulkin Nijar din ya haddasa. Inda wasu ke buga tambaya da cewa shin wannan ziyara kuwa ta wadatar? Daga Abuja ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani. alaka dai tsakanin najeriya da niger ta yi tsami bayan da najeriya wacce ke jagorancin ecowas ko kuma sai da yawo ta jagoranci kakabawa niger jerin takunkuman iri-iri da ma katse mata wutar lantarki har ma da barazanar amfani da karfin soji biyo bayan jin mulkin da sojojin niger suka yi al'amuran da ya harzuka Nijar har ma da makwabtanta a yankin Sahel wato Mali da Burkina suka ja mara cewar hari akan Nijar tamkar hari ne akan dukkaninsu kuma za su taya Nijar yaki To sai dai kuma a wani abu na mai kama da FIFA iya koma baya. ECOWAS da Najeriya bisa ga dukkan alamu sun yi nadamar wannan azarbabi da suka yi wa jamhuriyar Nijar. domin daga bisani najeriya ta ɗage takunkuman iri-iri da ta kakabawa nijar ɗin ta maida mata da wutar lantarki sannan sai ga uwa uba ziyarar dan na kirji da jagoran sojojin kasar christopher musa ya kai a jamhuriyar niger a wannan mako mai karewa domin neman gyara alaka tsakanin najeriya da niger shin wannan ziyara na jagoran sojojin najeriya ta wadatar ko akwai mataki na gaba dr umar ardo masanin tsaro ne da ya koyar a kwalejin horas da hafsoshin sojojin najeriya wato nda wannan ziyarar nan na hafsoshin soja shi kadai bai kai ba soma ne amma ya kamata mu ga ko shugaba tinubu ya je ko kuma shi shugaban niger ya dawo nigeria saboda a maida niger da burkina faso da mali cikin ecowas wannan shine zai gyara dangantaka tsakanin dukkan mu yan west africa a cewar masanin kimiyyar siyasa a jami'ar abuja Dr. Faruk Bibi Faruk na ganin wannan ziyara da aka yi wa sojojin Nijar mataki ne mai kyau ai duk wani wanda ya ce zai iya kawo matsala tsakanin najeriya da nijar wato bai kamata a ce dan ma wato afirka ta yamma bane kuma dan afirka ne to dangantakar ta wuce yanda ake tunani najeriya da nijar yanzu suna cikin matsalar wato 'yan ta'adda wanda kuma suna da karfi kuma suna wato girgiza su a irin wannan yanayi kowace irin gwamnati ce neman taimakon ta za a yi saboda idan dan ta'adda ya samu mafaka kuma a ƙasa mai yanci ya fare maka barna to ɓarnar sai ta fiyan da ake tunani to dole su nemi taimakon juna akan wannan ina ganin dalilin da ya sa fahimtar haka ta zo yanzu najeriya take ta ƙoƙarin gyara mu'amala tsakaninta da nijar dr umar ardo ya ce tun da farko ma inda an yi aiki da lura da bai kamata duk wannan kwamacala ya faru ba. Ina kira ga gwamnatin tarayya ta sake lale ta tabbatar kan cewa ba wai kawai sun dawo ECOWAS ba an maida dangantaka mu kamar yadda yake kamar yadda ake da kamun sojoji su taking over a Niger. Kar ka manta har yakin basasar Najeriya, Niger ta goyi bayan mu. Babu kasan da bata mana zabon kasa ba sai Niger. Dr. Umar Ardo Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan Maina kana da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfili ya sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yau Asabar umarnin dakatar da aikin dandalin sada zumunta na Elon Musk X a Brazil ya fara aiki bayan da wani alkalin kotun koli ya bayar da umarnin dakatar da shi a cewar AFP. A ranar Juma'a ne alkalin kotun Brazil Alexander Morales ya ba da umarnin dakatar da dandalin bayan shafa tsawon watanni ana takun saka da hamshakin attajirin kan ya labaran karya a babbar ƙasar da ke kudancin Amurka. Morris ya yanke hukuncin ne bayan Max ya ki bin umarnin naɗa sabon wakilin shari'a na kamfanin. Da sanyin safe yau asar ba a samu damar yin wani amfani da X ba, wanda aka fi sani da Twitter ga wasu masu amfani da ita a kudancin Amurka. Waɗanda aka gabatar musu da saƙon neman sake ɗaura manhajar ba tare da samun nasarar shiga ba. Ƙasar China ta zargi wani jirgin ruwa na ƙasar Philippines da kutsawa cikin wani jirgin ruwan da ke tsaron gaɓar tekun China a yau Asabar. kusa da wani tudu a tekun kudancin china wanda shine na baya-bayan nan da aka samu irin wannan lamari a cikin 'yan makonnan nan ƙasar china ta yi ikirarin kusan dukkan mashigar ruwan mai matuƙar muhimmanci a fannin tattalin arziki duk da ikirarin wasu ƙasashe ke yi da wata kotun ƙasa da ƙasa ta yanke hukuncin cewa ikirarin ta ba shi da tushe na doka wani mai magana da yawun masu tsaron gabar tekun china ya ce lamarin ya faru ne a ranar asabar a gabar ruwan sabina shoal da ake takaddama a kai wanda ya zama wani wuri na rikicin ruwa da aka daɗe ana yi tsakanin manila da beijing jim kaɗan da tsakar rana wani jirgin ruwa na philippines ya yi karo da jirgin ruwan china da ke kusa da shoal wanda aka fi sani a sinanci da sunan shambin in ji kakaki leo da john a cewa gidan talabijin na ƙasar cctv daga ƙarshe 'yan leƙen asiri waɗanda ke fakewa da sunan ma'aikata na yau da kullum an san su da sunan marasa bin doka. Tun da Rasha ta yi asarar yawancin kadarorin leƙen asirinta masu muhimmanci lokacin da aukuwar jami'an diflomasiyya da yawa da ƙasashen yamma bayan mamaye Ukraine. Waɗannan wakilan farar hula sun zama masu muhimmanci. Ƙwararru a fannin leƙen asirin Rasha sun shida murya Amurka cewa wannan shine leƙen asiri irin wannan mutane wanda kashi casa'in cikin ɗari na ayyukan jami'an Rasha ke yi. musayar fursunoni da aka yi ranar 1 ga watan agusta inda aka yi musayar wani ɗan jaridar amurka da masu rajin kare haƙƙin rasha da wani ɗan leƙen asiri ya fallasa yadda wasu daga cikin waɗannan haramtattun suke aiki. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Har yanzu dai akan wannan batu ne na ziyarar da shugaban sojin Najeriya ya kai wa takwaransa na Nijar da yadda wasu ke kallon abin kamar daga sama. Ya sa na tuntubi Dr. Wadana Fiyu wani mai sharhi a Nijar din domin jin yadda yake kallon wannan ziyara. Eh, na ce cikin satin nan shugaban sojojin nigeria Christopher Musa ya zo ziyara a nan kasar Nijar. Musamman ya gana da takwaran shi General Sallau Barmo sun tantamna sosai bisa alaka tsakanin Nijeriya da Nijar. A yanda muke ganin wagga ziyara tashi muna ganin ziyara ce mai tasirin gaske don abin da muke dibawa kun san ƙasan Najeriya da ƙasar Nijar ana iya a ce ɗan juma ne da ɗan jume. Kuma lalle kam ziyarar wannan tana da tasiri don saboda in kuka diba ƙasar Nijar da ƙasar Nijeriya suna da iyaka musamman ta kilomita dubu da biyar cewa jihohi takwas na Nijar suna da boda eh, biyar suna da boda da eh, ƙasar Nijeriya. kuma in kuka diba hallau yaƙi wannan da ƙasar Nijar ta ke gwagwarmaya musamman bisa kan yanki na difa wanda sosai ma eh, suke da alaƙa da Nijeriya wannan yankin kuma boko haram da take eh, annoba a nigeria ita ce take annoba a bisa wannan yankin na difa kenan lalle kam sai an gama karfi da karfe za a samu cewa a yi yaki wannan na harka wannan tsaro a nan kana ganin lalle za a samu aminci kuwa tsakanin su bangaren nan nijar su aminta da sojojin na najeriya ganin cewa a can baya an samu wata 'yan tsama inda aka kai ruwa rana Eh, a yadda muka san sozawa na ƙasar Nijar, inda ba sun ɗauki abin da amana ba ba sun bar shi ba ma ya so. Tun da cewa aka bari ya zo, har suka tattamna ya zo da tamaga shi mu ma tamaga sozawa Nijar. suka gamu da tashi aka tattamna bisa kan fannoni masu yawa musamman na tsaro kenan muna iya mu ce lallai wannan soza na Nijar sun raida kuma da amana ne eh, suka ba da eh, su har suka bari eh, ya zo abinda muke so hallo mutane su gane duka 'yan rudani ne suka gama wannan abin har a lokacin da aka yi juyin mulki na 26 ga shekara ta 2023 cewa wasu mutane ne suka kawo rudin abin suke neman su nuna cewa Kasan Nijar ce da ƙasan Najeriya. Alhali ECOWAS ba ƙasar Najeriya ce ba kadai. wani irin da kake ganin wannan alaka za ta haifar a tsakanin kasashen biyu musamman ga talakawan kasashen biyu Eh, musamman ga talakan kasashen biyu bayan fannin ECOWAS kasar Nijar da kasar Nijeriya suna da alaka musamman bisa kan harkar tsaro. Tunda in kuka diba duka can wajen gwagwarmaya da aka yi, ɗaya ne suka gamu suka yi shi tare a can cikin jihar Difa har suka samu suka yaƙi wannan harka ta Boko Haram hmm. na ɗaya. To madalla Dr. Wada Nafi'u kenan mai sharhi akan al'amura a kasar Niger. Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar ta Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba da shirin mu na gaba. A dawo lafiya. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo tattaunawar Sarfil Hashim Gumal da wani ƙwararre a fannin harkar jirgin sama a Najeriya, Malam Usman Bala Kofar Kudu, wanda ya kawo mana ziyara a ofishinmu a nan Washington DC. A makon da ya gabata bakon namu ya kai mu inda yake bayani game da yadda ake gudanar da harkar hada-hadar jiragen sama a duniya ga ci gaban tattaunawar. Amma shi harkar jirgin sama ai buɗaɗɗiyar harka ce. Saboda za ka iya sanin me za ka samu ma kafin ma ka fara mm. za ka iya lissafi lissafi ne ya ka sani cewar idan ka ɗauki jirgi kaza mai capacity kaza ga bone of ɗinsa kaza ga payload ɗinsa kaza ga waye duka in ka buga lissafi za ka iya tunanin ga abin da zai fito mm. ba wani abu ne a ɓoyayye ba sannan kuma komai nasa yana da documents ɗinsa mm. idan ma ka sai jirgi yau za ka gani a specification na jirgi za a gaya maka komai year of manufacture da komai da duk wani abu da jirgin ne taɓa yi a rayuwa akwai bayanai da suke ya taɓa wani accident za ka sani hmm. komai za ka sani kuma if is due for check za a ka gani cewar lokaci either is due for check by engine cycle ko kuma by year cewar okay daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ya kamata a kai shi check ko kuma after the number of hours na engine cycle din is due for check. Mm, sai a je a oh, markama juye eh. ke na mu a mota mu eh, masu motoci ba juye ba ne mm. wato shi jirgin sama yana da checks guda uku guda hudu mm. yana da a check b check c check da d check mm-hmm. to shi a check shine dan yan kwaskwarima haka ka dan yi kaman juyan ko kai tofin wani mai ko kuma ka abin nan eh ko dudduba ina ne kake ganin ya dan slakin ya ka gyara kawai to kuma kusan bi to duka wa'annan mutanen mu suna yi a gida amma in aka ce c check ko d check sai ka ɗauka ka kai ƙasa ko kamfanin da yake kwararru ne akan wannan harkar sima mm-hmm. shine za su zo su duba jirgin duk abin da suka san ya lalace sai an canza shi in noti ce ta lalace sai an mm. canza sai an canza saboda ba a son a samu eh, ba compromise kuskure eh babu so saboda haka sai a abun nan kuma yana da tsada harka jirgin sama tana da tsada is capital intensive. To za mu ce shi yasa Najeriya ta kasa rike nata kenan? Eh mu kuma Najeriya wato gaskiya corruption ya kana mu rikewa. Wato cin hanci da Cin hanci da rashawa hana mu rike airline. Tunda in kasashe irin su Ethiopia. irin su egypt duk ina gani ni ba sa'anni na bane in ana maganar maganar tattalin arziki mm. ko yawan mutane mm. saboda shi yawan mutane ma jari ne to babu sa'ana a afirka amma a ce su sun iya rike jiragen eh, jiragensu mu mun kasa to daga gare mu ne. To kamar yadda ka faɗa haka cewar mun gani kuma kowa ya gani cewar a Afirka Najeriya da ita ce babba amma a yanzu haka ƙasar habashi ita ce take kan gaba da girman harkar sufurin jiragen sama kuma tattalin arzikinta ya ma shafi tattalin arzikinta in ce yana ma taimaka masa. To me yasa mu Najeriya ba za mu rike irin wannan abin ba don mu dogara da shi mu kauce su bangarori da ake kokarin a kaucewa na samun kuɗin shiga. Gaskiya in ana so wannan ya tabbata a Najeriya. Gaskiya sai mun samu ƙwararru da kuma masu gaskiya. kwarewa da gaskiya saboda an gwada kwararrun kuma gaskiya ba su gwada gaskiyar ba amma in aka yi sa'a aka samu abu guda biyu muka samu kwararru a harkar kuma masu gaskiya to insha Allahu za mu ba da mamaki saboda muna da pilots a Najeriya muna da engineers a Najeriya muna da duk wani area da ka sani a aviation yanzu a Najeriya yaranmu suna yi wa kansu training da kansu iyayensu su biya musu kuɗi kuɗi mai tsada su yi tirenin ɗinsu suna nan muna da su saboda haka ba zai mana wahala ba kuma yau ɗan najeriya musamman ma ɗan najeriya da bai fita waje yin aiki ba don ka kira shi ka ba shi jirgin sama ka ba shi naira murna zai yi murna zai yi zai karɓa da abun nan zai ga cewar ka kyautata masa so ba tunanin ka je ka kawo pilot daga waje kana da pilot a cikin gida kwararru masana jirgin sama. Ka ba aikin yi idan ka ba su aikin yi hmm. kuma yara matasa yanzu kamar areas din da mu musamman ma a arewa babu yaran mu a harkar aviation din ma suna nan yanzu in ka buɗo ka shigo da su ko dispatch din nan a hmm. lokacin da ni ne je na yi license dina a waje hmm. na fito ba za ka kirga ma a Najeriya ba in ka ga wanda yake da license as a flight dispatcher a arewa a lokacin sai da wanda suka yi nigerian airways wanda aka yi musu training a nigerian airways tun lokacin nigerian airways eh, hmm. manyanmu sosai amma daga kanmu da wa'inda ya kasanmu ɗaiɗai ku ne wa'inda muka in ka zo ma da license ka cewa ya license flight dispatcher hmm. bari a ce ka zo da FAA American eh, license na Amurka kenan eh, hukumar kula da harkar jiragen sama ai an ganka ma gefe ake da koma saboda an san ka kware eh hannuna ka za a dinka ai wannan FAA gare shi ai wannan license ana mutunta hukumar sosai ana mutunta ka to babu amma yanzu yau an waye gari yaran mu da yawa suna son su yi wannan harkar sun fito haka irin cabin services din nan da yawa shi ma ba yaran mu haka bangaren engineering yanzu su kansu engineer avionic eh, gashi nan areas a wani aerospace engineering da waye da shauransu wato da yadda nake fahimta akwai bangarori da dama ga wannan harka ta sufurin jiragen sama da zai taimaka musamman ga tattalin arziki ba bangare ɗaya ba bangare bangarori ga sunan da yawa wannan magana ce ta kawo ni ga tun da kai magana Najeriyan yawai akwai jirage da muke ganin su duk lokacin da na je airport a faɗin Najeriya an ajiye su kamar tsohon mota ta gama aiki an yi paket ɗinta an ajiye ta ina ma kuma wannan jiragen na Nigerian Airways ne kuma nan kawai an ajiye su kin zama shara wallahi sun zama shara scraps ne wa'annan yawancin su ba abin da za a yi wata rana dai ka zo ka ga yan gwangwan sun fasa su hmm. an sassara su an kwashi aluminium din an yi gaba amma babu wani abu da za su kuma yi yawancin su ko da injinan su ko duk ba eh, an cire injinan an cire su duk abin da ka sani ai yanzu yawanci in kaga irin wayannan ana zama da su kamar wani spare part ne su masu jirgin in suna da wani a wani jirgin irin sa duk wani part da babu kuma sai a je can a kwanto sai a kwanto a daura wancan eh to madalla a nan ne kuma za mu datsa aya saboda lokaci amma idan allah ya kai mu sabon mako za ku ji ci gaban tattaunawar yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa baba ya ko makeri da na shirya tare da hada sauti nake sallama da ku daga nan birnin washington dc a huta lafiya kuma a dawo lafiya da lama saro da fatan an dawo lafiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta imel. Sako na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau inda ka ce salam ya Hausa hakika yana da kyau a ce shugabanninmu suna tunawa cewa mu fi amana ne a wurinsu kuma duk daren daɗewa akwai ranar da za a tambaye su akan yadda suka rike wannan amana da aka ba su kuma rana ce da ba gudu ba ja da baya don haka shugabanni su san da sani sai sakon sanusu madattai da magaran da isuhu maƙeri madattai da yakubu mai aski ba da raka inda kuka ce salam voa hausa a wannan lokacin na tsakiyar damina a wasu mu na afirka musamman najeriya da niger inda ake samun saukar mamakon ruwan sama da ke haddasa ambaliya matakin ya shiga doji da kwalbatoci da sauran magudanan ruwa da ke cunkushe da ledoji da bola zai taimaka kwarai wajen rage matsalar da fatan mahukunta da sauran al'ummar gari za mu tashi mu ba da mu wajen kare garuruwa da kasashenmu daga fuskantar ambaliyar ruwan sama sai wani sakon da ya fito daga kamar iliyasu yakubu digawa jihar bauchi a najeriya mamba kungiyar muryar matasan afirka kace salam voa hausa muna jajantawa 'yan kasuwar najeriya da ke zaune a jihar maradi da ke jamhuriyar niger sakamakon iftila'in rushewar katangar kasuwarsu da ruwa ya yi muna fatan gwamnatocin najeriya da niger baki ɗaya za su haɗa gwiwa su tallafa waɗannan 'yan kasuwa da fatan Allah shi kyauta na gaba sai an ji ku. To madalla masu tsaro kafin mu je ga takaitattun labarai ga wannan saƙon. tafiya sannu sannu dai shirin manuniya na ta shimfiɗar share shekaru shirin shiga lungu da sakuna don tsamo tsarin tsibe wuru-wuru. Ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba, amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake. Manuniya na baiwa mata damar damawa don kada a ji su shiru. Maza sun tauye haƙƙi sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni. Shirin manuniya kan bibi ba a san yadda magabata suka yi siyasa a shekaru aru aru. An ɗaure ni shekara biyu. biyu aka bi ni da hamsin in ce na ban nefo a yafe min na ce a maida ma wanda ya aiko da kuɗin kuɗin. Idan ta kai daga daga kuma mukan dangana da masu manyan kujeru. Dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya ba mu dama mu tsige ka. Ku ci gaba da kasancewa da shirin manuniya na sashen Hausan muryar Amurka duk karfe shida da safiyar Juma'a don jin yadda muke tsage tsantsar tsabar gaskiya kuru-kuru. To madalla da haka muka zo gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. Hukumomi a Najeriya sun ce an shafa makonni ana ambaliyar ruwa ta kashe mutane kusan 200 a faɗin ƙasar. Hukumar kula da bala'o'i ta Najeriya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fita ranar Juma'a cewa ambaliyar ruwan ta kuma lalata gonaki hekta dubu da bakwai lamarin da ke ƙarin barazana ga samar da abinci musamman a yankin arewa mai fama da bala'in. Najeriya na samun ambaliyar ruwa a kowace shekara saboda rashin bin ƙa'idojin muhalli da kuma rashin isassun kayayyakin more rayuwa. Wani farmakin haɗin gwiwa dakarun Amurka da Iraki suka kai ya kashe 'yan ƙungiyar ISIS sha biyar a yammacin Iraki. Yayin da sojin Amurka bakwai suka samu raunuka a yayin farmakin, in ji babban kwamandan Amurka, CENTCOM a jiya Juma'a. An kai harin ne da safiyar ranar Alhamis wanda ya sanadin mutuwar 'yan ta'addar ISIS sha biyar ba tare da wata alama da aka samu ta asarar fararen hula ba, in ji Setcam a dandalin sada zumunta na X. Yau Asabar na sojin Isra'ila ta ce an kashe wasu na biyu cikin dare a lokacin da suke shirin kai hare-haren mamai a yammacin gaɓar kogin Jordan ta mamaye, inda wani farmakin da Isra'ila ta kai ya shiga kwana na hudu. Ƙungiyar Hamas ta Falasɗinu wacce harin da ba a taɓa ganin irinsa ba ranar bakwai ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila ya haddasa yakin Gaza ta fitar da wata sanarwa inda ta yaba da harin da aka kai a kudancin gabar kogin Jordan. Inda ta ce ya zo ne a wani lokaci mai muhimmanci da sojojin Isra'ila suka matsa lamba tare da kai farmaki a arewacin yankin. To madalla an gaida sarfilu da takaitattun labaru da ma labarin baki daya masu tsaro da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma can idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarfilu hashin da ya taya na gabatar da shirin. Sai baba Yakubu Makeri da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an ku.